إخوة الإيمان أهيكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu jaddadawa da nanatawa da sabunta godiya ga Allah mai kowa mai komai bisa zarafi da yake ta bamu domin zuwa don ci gaba da nazarin ayoyinsa masu karamci da albarka da buwaya a wannan lokaci mai daraja cikin wata ramadan yau muna bakwai ko bakwai ga watan ramadan na wannan shekara da muke ciki allah ta'ala ya mana jagora kuma muna cikin suratul hajji kamar yadda kowa ya sani sannan jiya mun kai karshen aya ta hamsin da bakwai yanzu za mu tashi ta hamsin da shida da takwas insha allah فدن الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم kamar yadda muka bude jiya da wani wau wanda muka fahimci akwai alaƙar karatun da ya gabata da kuma wanda za a fuskanta yanzu ka shi ma wannan din akwai irin wannan waudin walladina hajaru fi sabilillah sun makutilu aw matu la rizqan hasana wannan wadun an so takaita akan ce alwawu lima qablaha kawai sai a wuce amma dai babu laifi idan muka dan tuno da wasu muhimman darussa da muka samu a ayoyin da suka gabata farko dai a gurguje mun samu cewa kafirai har abada ba su da ranar natsuwa a ransu dangane da al'amuran addini kullum haka suke cikin fagamniya kuma cikin tsoro da rashin sanin dahir har abada har su mutu haka suke karke su shiga azaba mai tsanani sannan a karatun jiya har wai mun fahimci ranar tashin kiyama rana ce da gaba ɗayan mulki kaf da kuma hukunci duka ya taƙaita ne ga allah subhanahu ta'ala wanda kowa hakan za ta fito masa fili Yau barizun la yakfa ala minhum shai la شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار to wannan gasgatawa ne da nassin alkur'ani akan cewa ranar tashin kiyama mulki kacokan yana wajen Allah ga bayi duka gama ɗaya an haɗu ba ka cewa Allah ya sa bani na ran nan na tafiya na balaguro kuma ka ce da ihun kaman za dole kana nan na nan kana nan suna nan muna nan yawmahum barizun ranar da za su bayyana gaba ɗayansu la ya kafa alallahi minhum shai babu ragin ɗaka a ran nan gaban Allah da zai ɓoye ma Allah ya zama ba a gan shi ba babu shi Allah zai yi tambaya gaban kowa kowa yana nan har sarki na garin nan da na garinmu da shugaban ƙasa na da da na yanzu da musulmi da kafirai da na ƙasan nan da na ƙasar waje duka duk duniya kaf tun daga mutumin farko da aka fara halitta har mutumin da shi ne kila na ƙarshe a zuwa duniyan nan da mu da aljanu da dabbobi duka an haɗu gaban Allah sai Allah ya tambaya limanil mulkul yau wake da mulki yau ba wanda ya sai daga hannu ya ma ce Allah ba ni izini in ce kai ne ko haka ba wanda ya sai ce so haka shi Allah da ya tambayar shine kuma zai ba da amsar ya ce lillahi lwahidil kahar mulkin na Allah ne guda ɗaya tilo shi Allah ɗin sannan kuma alkahar mai rinjaye yana cin ilimin da muka samu a ayoyin jiya sannan muka samu kuma ƙarshen hukunci zai zama mutane kashi biyu ne mummunai masu aiki na kwarai suna cin aljannan ni'ima kafarai masu ta ayoyin Allah su kuma suna cin azaba mai walakantarwa wannan shine darasi a takaice da muka samu a ayoyin da muka karanta jiya to yau sai kuma a karanta mana wasu ayoyi malam mai radul adhan Allah ya ji kanshi da gafara ya yi ma wannan ayoyin da malam ya karanta muqaddima a inda yake cewa waqad taqaddama anna mawdu'a surati ta'azimu sha'airid wa min ta'zimiha himayatuha an a'da'iha alladhina yas'auna fi ibtaliha وقد أخرج أهلها من ديارهم وأذن الله لهم بالقتال ووعدهم بالنصر وتخليص الدعوة من شوائب الشيطان حتى لا يلتبس عليهم الحق ثم حرضهم فيما يأتي على الجهال الهجرة ليتميزوا بأنفسهم عن الكفار wannan ita ce mukaddimar da malayin wannan ayoyi yana daga cikin wato fa'idar wannan tafsiri na radul adhan irin wannan mukaddima din wato a dan waiwaya baya kaɗan a hasko maka sai kuma a haska maka inda ka fuskanta sai abin ya ƙara yin sauƙi gare ka wajen fahimta malam ya ce in za ku itina farkon suran nan an gabatar da cewa na daga cikin manyan darussan da ita sura take karantarwa a girmama alamomin addinin Allah duk abin da yake addini ne na Allah alama ce ta addinin Allah to a girmama su shi yasa a cikin ayar a cikin surar akwai batun aikin haji an nana ta magana akan aikin haji karkashin aikin haji akwai sha'airun lahi da yawa akwai ita kanta ka'aba din akwai arafa an gane ko akwai musdalifa da shauransu duk suna cin sha'iruddin a cikin ka'aba akwai makamin ibrahim akwai rijiyar zamzam ko ruwan zamzam duka wannan cikin sha'irun lahi ne wanda wannan ruwan duk duniya ba inda za ka same shi sai nan kuma an yadda a zuba a gora ko a masaki a ɗauka a kai wata kasa amma ba a isa ba a ja a famfo a kai ko cikin garin makan ko a cikin garin makan in ka ɗauke in ka cire harami to sai dai ka zo ka ɗiba a wurin ka tafi da shi can in ma wanka za ka rike da shi can kai dai ka jiwo. amma dai wai kai saboda kasaita da isa a sa bututu a ja daga rijiyar a kai gidanka a baka isa ba sai ka zo inda yake wannan sha'iratu min sha'irillah to a girmama irin wa'annan yana cikin abin da sura take karantarwa malam ya ce to yana daga cikin girmama alamomi na addinin Allah a tsare wa'annan alamomin daga abokan gaba kasu barnata su sauraka wajibi ne na tilas mutanen makka su tsare alfarmar ɗakin kaba iya abin da za su yi iya me iya abin da za su yi su tsare wa'annan filaye masu tsarki wanda ake ziyarta da duwatsu masu daraja wa'anda ake ziyarta da umarnin allah kamar dutsen arfa din jabalur rahama da farfajiyar ita arfa din da farfajiyar musdalifa an gane ko da sauran wurare lallai iyakar abinda duk hukumar sauniya za ta yi a matsayinta na wanda allah ya ɗora ma wannan alhakin a tsakankanin sauran musulmi dole ta yi duk za ta iya daga ta kare martabar wa'annan wuri abinda da ya fi ƙarfinta ta ɗaga hannu ta gaya mai abin ce Allah wannan abin ya fi karfi na duk dabarunmu da hikimomi da abin da ka hore mana ya kare ba abin da za mu yanzu zai kai sai ce ko zan yi kuwa ko sa ido ku gani kamar yadda a lokacin shirkai ma kun ga haka ta faru tauhidin bai zo ba shirka ake tsantsanta ba wanda ake ganin girman shi sai za lata da uzza da manata da makamantansu amma abraha yana kyashin yadda wannan wuri yake daukar hankalin duniya don me ba zai dishin hasken wurin ba shi wannan ziyarar ya zo a ƙasarsa ta habasha ya shirya wani wuri mai kama da wannan ya ɗauke hankalin maziyarta daga sassa duniya su rika zuwa habasha maimakon makka don haka bai ga dalilin da yana da sarauta yana da ƙarfi shi da yake yaƙi da uh, giwoyi giwaye an gane ko yaya ba zai wannan aikin ba don haka ya zo ya tunkaro da giwaye da komai mutanen maka shugabanni da lokacin suka ce to wannan kan sojojinsu sun fi karfin baya da zamu yi amma mai ɗakin yana nan yana kallo mu mu zo mu fita kafin su shigo dan abin da zamu iya ɗauka na guziri mu da ɗauka mi gaba abinmu mu basu da mai kayan an gane ko hmm. sun basu da mai kayan mai kayan ya yi aikinsa ko mai ba maimakon ma ce sai an turo wasu wato zaratan sojoji kwararru wanda suka ƙware wajen harbi da isassun kayan aiki sai aka basu da tsuntsaye tarmihin bi hijaratin min sijjin nan cikin kankanan lokaci faja alahum ka gama adabi da famun aka yi nan take kawai faja alahum ka asfin ma'akul landana aka sanya suka zama kamar karmamin da dabbobin suka ci suka tattake shi kawai zama bai da wata fa'ida bai da wata amfani to wannan kenan malam ya ce yana daga cikin girmama alamomin addinin Allah ya zama an kare su daga abokan gaba da suke fafutukar bata wajen gashi kuma an kori mutanen wajen indijin na wajen an rama su da garin kawai don gwadafin karfi an kinkimi manzon Allah da mabiyansa an ta sake su an gane ko to duk wannan ya riga ya faru shine waqad ukhrija ahluha min diyarihim sannan kuma a sakamakon haka wa azina lahu bil qital kun san can baya an wuto an ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an wuto wannan can baya an ba su dama an cire doka an ɗauke wannan doka da aka yi musu da da aka hana su yaƙi saboda lokaci bai yi ba to yanzu an cire wannan wato takunkumi an ɗauke dokar ta ɓaci a kan mummunai yanzu an yadda su je su yaƙi waɗanda suke abokan gabasu sannan akan haka Allah ya yi musu muminan masu hijira alkawarin zai taimaka masu sannan kuma ya ce su tsarkake kira gare shi lalle a kira a kan a ƙaunace ma dukkan waɗansu hanyoyi na shaidan da abin da yake na shirka don kada wato gaskiya ta shige masu duhu su kasa gane ta a tsaya tsantsar tauhidi sannan ya kwadaitar da su akan abin da ke tafa shine shimfiɗar kenan wayannan ayoyin da malamin karanta cewa su yi ƙaura su yi hijira yaƙi bai cika ya zama ya yi nasara sai an ware tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin muminai an gane ko rundunar Allah wanda Allah ya alƙawarin taimaka musu wa inna hizballahu ghalibun sai an ware tsakaninsu da rundunar shaidan tukuna hijira kenan to shi yasa a wannan ayar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina hajaru fi da waɗannan da suka yi hijira suka yi ƙaura don ɗaukaka addinin Allah da raye tauhidinsa a ban ƙasa sannan kuma sun makutulu daga nan sai aka kashe su akan hanyar su ta hijira kila an ratsa an cin musu ba su kai inda za su ma aka kashe su a gwada musu fin ƙarfi au matu ko kuma ta Allah ce ta zo musu kawai kwana ne ya kare ajali ne ya zo ba don yaƙi aka yaƙe su ba to duk ɗayan abin da ya same su ransu ya salwanta sanadiyar sun yi ƙaura za su inda za su tabbatar da tauhidin Allah su bauta ma Allah kamar yadda ya ce sai ta Allah ta kasance Allah ya ce layar zuƙannahumullahu rizqan hasana wallahi sai Allah ya azurta su arziki mai kyau to arzikin da ake nufi nan ba ana nufin ingantuwar hannun jari ba ba ana nufin mallakar gidaje ba ba ana nufin sayan gidaje a dubai ko a ingila ko a america ko a rasha ba tunda an ce sun mutu wanda ya mutu arzikin da allah zai mai kuma kyakkyawan arziki mai kake tunani wani arziki za a mashi aljanna don haka layar na humullahu rizkan hasanan a wannan bagiran ana nufin allah zai masu tukwici da aljanna kyakkyawan niyya ta ba su wannan aljanna ɗin. ga kyakkyawan niyya ga shi kuma sun yi yunkurin aikatawa to ko da ba su kai can ba ko da haƙar su bai cimma ruwa a zahirin abin da suka za gaba ba niyya ta rizkar da su za su samu abin da suke nema na aljanna wajen Allah ta'ala sannan ya ce inna allaha lahu wa khairun raziqin lalle haƙiƙa Allah shine mafi alhairin masu azurtawa to shine ya alƙawarin zai azurta su da kanshi sannan sai ya sake fassara maka rizkan hasana la yarzuqannahumullahu rizqan hasana Mai ya fassara. idan ba gane wancan ba bai fito maka fili ba sai ya ce la yudkhilannahum mudkhalan yardawna ya ce lalle ilalla sai Allah ya shigar da su wani wurin shiga da su kan za su ji sun gamsu da shi sun yadda da wannan wurin shiga shine aljanna da aka yi magana a kanta ana cewa mudkhalan ana cewa madakhalan galibi warsh su suke cewa madakhalan la yudkhilannahum Allah madkhalan karima la yudkhilannahum Allah mudkhalan karima a fassara duk ɗaya ne duk abu guda ake nufi kira'a ce ta bambanta kuma babu kuskure a cikin dukkan su kirawoyi ne tabbatattu sana ka kar ka iya mudkhalan wani ya zo ka ji ya ce madakhalan ka ce a ah, ka ji biri ka san musamman iyayen mu gardawa ba su shakka su ce maka biri ka canza wasu kawai wasu nan ka biri <laughs> kana ma'anar biri wai mabannaci kana bannata alkur'ani to wannan ba banna ba ne ba duka an samo madakalan an samo mudukalan daga bakin wanda aka turo ya koya mana karatun alkur'ani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya ce sai ya shigar da su wani wurin shiga da su da kan za su ji sun yadda da wannan wurin shine aljanna Allah ta'ala ya cishe mu wa inna Allah la'alimun halim kuma lalle hakika Allah wato mai ilimi ne cikakken mai ilimi halim mai haƙuri ne kuma cikakken mai haƙuri shi sa sigogin suka zo siga mubalaga fa'il alim bi wazani fa'il halim ma bi wazani fa'il sannan abin da ya sa wannan la'idu khillan da humullawa ya zama fassara shine abin da malaman luga suke cewa badali wato saboda ya ɗoru ba tare da harafin adafi ba kullum idan magana ta bamta ta ta maimaitu koko ƙarin bayani ya zo babu adatu adafin to sai ka ɗauka magana ta biyu sharhi ne ko fassara ce ko ƙarin bayani ne ko gyara ne akan wadda ta gabata in a maganar mutane ne sai ka ce gyara ne amma a maganar Allah ne dama ba kuskure sai dai ka ce sharhi ne ko ƙarin bayani an gane shi ake cewa badali dan maliku yana cewa attabi'ul maqsud lil hukmi bila wasu huwa al musamma badala sadaka la yudkhilannahum Allah badali ne na la yarzuqannahumullahu rizkan hasana wallahu a'ala wa a'alam. Allah ta'ala ya sa mu dace to kuma wannan shine a takaice tafsirin da shi malam sha abubakar muhammadu gumi Allah ta'ala ya kai haske kabarinsa ya yi shi ko ibn kasir da ya zo wa'annan ayoyin guda biyu sai ce a nan allah yana ba da labari ne game da duk wanda ya fita yin hijira don tafarkin allah saboda neman yardar Allah dan neman abin da ke wajen Allah kun san abin da ke gurin Allah shine wanzajje dawwamamme tabbatacce ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq to yayi kaura yayi hira dan neman abin da yake tabbatacce wa taraka al-awtan wal ahlin wal khillan ya bar kasassa ya bar iyali da danginsa ya bar abokansa na kud da a kan kawai ya tsira da imaninsa ya samu inda zai bautata ma Allah cikin natsuwa da kwanciyar hankali wa faraka da fillahi wa rasuli ya bar ƙasarsa don neman yardar Allah don biyayya da da'a ga manzon Allah sallama wa nusratan allah dan nuna goyon baya ga addinin Allah sun makutulu irinsu sai aka kashe su a hanya ko a jihadi fi sabilillah ko kuma a kashe su idan lokacinsu ya yi allah ya ɗauke su da suna kwance a kan shimfiɗinsu a cikin gidajensu tsakankanin iyalinsu bayan sun yi waccan hijira to su ne waɗanda allah ta'ala ya yi wannan alkawari allah ta'ala ya sa mu dace aya ta gaba allah ya ce zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi thumma baghiya alayhi la ذلك ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل نعم وأن الله سميع بصير da sauran ذلك على رمى guda ɗaya ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من والباطل duk bayanin da ka ji an yi a can baya to shi zalika take komawa, ma'ana kamar ka ce haka magana take babu canji babu sauyi ke nan yadda ka ji sai kuma aka ɗora maka wani darasi aka ce wa man aqaba wanda ya rama bi misli ma uqiba bihi da kwatankwacin takura mashi ko cutar da shi da aka yi ya azabtar da wanda ya azabtar da shi da kwatankwacin azabar da ya mashi ya rama takalar mai takala da daidai irin takalar da mai takala ya mashi ya rama tonan wanda ya tone shi da daidai awo gwargwadon yadda mai tono ya tone shi a to kuma sai a gwada mai fin karfi daga baya shi fa shi aka fara zalinta kuma ya rama ya iyakar kokarin ya auna daidai ramawa da takalar da aka yi mai rama daidai nan sai aka yi mai taron dangi sun mabughiya alai daga baya sai aka zalunce shi a gwada mai fin karfi Allah ce layan suran na wallahi sai Allah ya taimake shi ka ɗauki rayuwar ƙasar nan da muke ciki malam najeriya wannan da muke ciki tun kafin a haɗa ta ta zama najeriya tun lokacin saiɗara ta tura mulkin mallaka an gane ko sun riga sun gama gina ƙasar sun gama shirya ta a yanda suke nufin ta kasance kuma yanda suke nufin shine ne kudu da ba a same su da addini ba jahilai gargajiya kunne ya girma kaka su da dabbobi a rayuwa shine kawai magana haka aka samu kudancin najeriya jama'a ba haka ba ne ai duk wanda bai da addini da shi da dabba su kawai sauti dan wannan hankali da aka bashi na bambancewa tsakanin abinda zai mai kyau da mara kyau a yadda hankalin shi ya bashi amma yadda dabba za ta ci kawai ta yi barbara ba ta san hikima da sa ta yi barbara ba ila kawai morewa ta jinsi shikenan idan allah ya kaddara masu haihuwa su haihu bai san hikimar haihuwar ba idan ɗan ya yi ƙarfi ya barbar uwarsa kuma haka ba to haka duk wanda bai da addini yana rayuwa babu addini haka yi haka aka same su turawa suka shekara kusan ɗari a can suka wayan masu da kai irin tasu wayewar kan suka koya masu ilimin boko suka ɗauki sojoji a ciki da sauran jami'an tsaro irin nasu ana nan ana nan kuma suka nauso arewa suka zo aka yi abin da aka yi a bisa abin da allah ta'ala ya kaddara ala amrin ƙudir suka ci arewacin najeriya da yaƙi a bisa shari'a da shehu ɗan fodiyo ya jaddada aka yi aiki da ita ta fara samun matsala an fara samun rauni ya shigo ma wannan magadan shehu dan fodiyo eh, da suka biyo daga baya an fahimta ko an fara samun idan dan manya ya laifi sai a kau da kai a kwakwafa a yi nasiha sai a bashi idan dan talaka ne sai a tsaida mashi haddi wani abu makamancin haka ya shigo dan da abin bangon ya tsage ba wallahi in za su ɗauko makaman da suka mallaka kaf su shigo su yaƙi wannan yankin bayan yana riƙe da musulunci ɗari bisa ɗari wallahi ba su yawa layan tsoron na da sai Allah ya yanki wata taimaki wannan yanki amma saboda dalilin abinda Allah ya kaddara rauni ya shigo ma shari'ar musulunci ta zama a yi can can ba a yi ba a yi can can ba a yi ba gashi nan dai haka wake da shinkafa wannan sai ya sa suka samu galaba su karya wancan sarki yau gobe su karya wancan jibi su karya wancan a takaice dai in takaita muku suka suka hada najeriya ta zama yadda suka tsara suka yi mata constitution alƙiblar ita ƙasar yadda za ta rayu mafi yawan abin da ke cin constitution goyon bayan gargajiya ne da jahiliya yancan su ne yan gata su ne yan lele mu ko nan ana mana kallon wasu mutane da ba a yarda da su ba wasu mutane suke hadari don haka dokokin masu sai ta goyon bayan wa'ancan ku duba dama an gama ma shari'ar raga-raga duk wata sha'ira min sha'airin islam ba su batta tsaye ba suka lankwasar da ita a fito fili a ce mun haramta musulunci shine kawai ba a yi ba domin duk duniya ma kowa ma zai gane abin da suke nufi amma ina tabbatar muku hatta hausa a jami rubutun hausa a jami sai da turawa suka yaƙe shi a arewacin najeriya hausa fa za a rubuta sarki zai aika ma ko gwamnansa ko wakilinsa ko wani malami a wani yanki daga cikin da yake sarauta ka ce wa mutane su kaza ka ce su bar kaza sai a rubuta da hausa a jami baƙaƙen larabci za a yi amfani da su amma harshen da ake maganar hausa ne ko fillanci wallahi da suka yaki wannan suka ce ba su yarda ba sai dai a rubuta da hausa boko ba girma ba a suka tilan sama mutane koyan hausa boko hausa ajami an gane ko baƙaƙen boko sai a zo a zaunar da mutum mako ɗaya mako biyu wata ɗaya idan ya iya ya iya haɗa baƙi na hausa sai a bashi babban mukami sai a ɗora shi a kan mutane shekaran jiya watan jiya wata uku muke tare da mutumin na a matsayin mu ɗaya yau ya zama shugaba a kanmu kawai don ya iya rubutun boko a bashi albashi mai tsoka a shugabantar da shi a kanku dan dai farfaganda yakin sun ƙuru shikenan mutum zuciya ta rauni shi ma sai ga tuni na ta karatun larabci qur'ani kawai na ta wahala gawa na ji cikin kankanin lokacin ya zo zama wani abu shi ma sai je zai ba da kai shi ma a je a zaunar da shi wata biyu wata uku ya iya hada bakin boko hausa boko ba wani ilimi mai zunubi ba kawai shi kenan shi ma sai a zo sai a bashi wani mukami shi ma sai a ce kai ne wani a wuri kaza kai ne wani wuri kaza kai ne wani wuri kaza cikin kankanan lokaci malam sun sakarkata ilimin addini indirectly sun ɗaukaka ilimin boko to abinda nake so in faɗa ƙarƙashin wannan aya shine tun da aka haɗa najeriya arewa ake zalinta tun da aka takaitaccen bayani kawai da za ka yi kenan tun da aka haɗa najeriya to arewa ake cuta ita ake zalinta, kuma har yanzu 'yan arewar ba su gane sun waye ba saboda har yanzu ba san namu ba ina so in tambaye ku duk da ni ba ko ne cikin ku daga cikin waɗanda suka yi shugabanci a arewa duk wanda za ka yi tunuwa ka tuno wane ne mai kima a idanmu wanda idan ya ce ku bari za mu saurara mu bari kaka yanzu mu san ciwon kanmu ba idan aka buɗo maka shafin rahoton kashe a firimiya prime minister ta fama balewa